أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ۖ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من, أم من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يسبها واتل فقل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابها الكبر وله وأصابه الكبر وله عشية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصح الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة yan gode ga Allah madaukin sarki cikin rahama samu da samu halartar wannan majalisi na karatun tafsirin alkur'ani mai girma ta HK TV online yau kamar da sani 21 ga watan Ramadan dubu ɗaya da yahudu da arba'in da bayan jirman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da sha hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin daidai a wannan yanayi da muke ciki wanda kullum muke gabatar da addu'a ga Allah subhanahu wata'ala muke neman ɗaukensa kan dangogi na bala'o'i da al'umma da ke ciki duniya da ta najeriya ana roƙon allah da suna san mafiya kyau su buka sun suka saukaka da ya tausaya mana da ya yi mana da ji da ya fiye mana da janye mana na jarabawa da muke ciki ta corona hakika al'umma suna cikin tasku suna cikin wahala kuma ba su da mafaka sai gare shi mun taho gaba ɗanmu muna neman cimakonka muna neman ɗaukinka da afuwarka kuma nan ƙasar katsina muna da matsaloli da dama na security jarabawa da allah yake wa garuruwan da suke nan wasu local government suke gifan gari ba wani nisa ba ana fama da matsalolin barayi masu sata shanu gobi da tsuntsaye sace kudin mutane sace ma mutanen gaba daya yanayin yayi tsanani zafi mutane suna ta kulkulowa gudun hijira zuwa cikin garin katsina daga irin su ba tsari ko bakiyawa da sauransu da yan nesa 'yan su dutsen ma da su abubuwan suna muni ta yadda babu addu'a da muke yi Allah ubangiji ka janye mana wannan bala'i Allah ka tsaya mana Allah ka kare wannan bayi naka dukkanin sadakawan ka ne bayan ka ne Allah a hannun ka suke Allah ka rike hannun azalimi idan zalimtar dan uwansa sai kuma mu ƙara kira ga wanda Allah ya sa suna da hannu a cikin wani al'amari na shugabanci ko na ba da shawara cewa da Allah su taimaki bayan Allah na canci juna ji abin da za a iya a ƙara nazari sosai akan wannan abubuwan kalli da za a yi a kawo bayan Allah nan ɗauki cikin wuta ramadan cikin ne na lockdown cikin ne na tsananin rana da ruwa ya ɗanyi jinkiri ana sa rai ruwa kwayo ko gobe a yi noma ƙasashen noma ne amma da wannan bala'in ba inda za a iya samu na roƙon Allah ya tausasa zukatan shugabanni ya ja hankulansu zuwa ga wannan al'amari ya ba su ikon ɗaukan matakin da ya kamata tsakanin talakanin nasu gaba ɗaya da masu kiwon da su masu yanayin irin wannan al'amuran marasa daɗi Allah da ka zubinci al'amuranmu gaba ɗaya wannan ayoyi da muke karantawa kamar da nake ta maimaitawa suna magana kan sun yi magana kan jihadi sun yi magana kan ciyarwa wani abin ban sha'awa a wannan ƙarfin tun daga aya ta ɗari biyu da sittin da ɗaya ala gaji yake ta magana a kan ciyarwa sittin da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar har sai da aka yi a ɗari biyu da saba'in da ɗaya kimanin aya goma kenan kirs Allah ubangiji yana cin magana kan aya goma sha ɗaya ma inda ɗaya zuwa saba'in da kuma saba'in da ɗaya Aya goma sha ɗaya dukkanin suna magana ne a kan ciyarwa bayarwa taimakawa wanda duk nuna wasu siyasa ko wani tsarin gudanarwa mai ƙarfi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kwarara a cikin wannan sura a cikin alkur'ani ma gaba ɗaya allah ubangiji ya yi bayani masu yawa saboda kasancewa dukiya ita ce kashin bayan rayuwar kowace al'umma kuma ba dukiyar bayan da za a gudanar da dukiyar a rarraba ta kowa ya samu rabansa to shari'ar musulunci ta kuma da wannan abin da yawa shine a wannan gurin yanzu a ya sha ta nan kafin nan ma mun samu wasu ayoyin kamar guda uku ko hudu a cikin jihadi aka so ko zancen cewa yanzu amma a zancen jihadi zancen cewa kawai ake gaba a goma sha daya a jere duka yana nuna da shari'ar musulunci ta damu da yadda ake raba dukiya a cikin al'umma kuma ta raba shi tsakanin daidaiku da kuma gabaɗayan al'umma da masu dukiyar shari'a ta damu kwarai da gaske ta yadda za a kiyaye wa mai dukiya dukiyarsa wanda ya yi jiki ya gumi ya wahala ya fafata ya samu abinsa da za a kula masa da ita a lokaci guda kuma mai karamin karfi mai ƙaramin rabo wajen samu kuɗi wajen samu dukiya shi kuma ya za a yi shi ma a kashe kishirwarsa a ɗan gusa masa abin da ba zai shagwaba shi ba amma kuma zai mishi a cikin tasko ba ba za a bashi a cikin tasko yanayin babu ba wannan shi ne tsarin musulunci shi mai dukiya musulunci ya riga ya faɗi cewa dukiyar sashin akan sashi haramun ne saboda kowa ya tsaya iyaka inda yake kowa ya tsaya a iyaka inda Allah ubangiji ya hore masa ta wata akulu amwalakum bainakum bil batil kada ku jikin sashen ku ƙarya hanyoyin da suke ba na daidai ba hanyar sata ko makami ko ta dabara ta baka ido ko ta biro ta kowace hanya Allah ubangiji ya hana ko ƙarya ka ƙarya ka ce baka da shi a ɗauka a baka wani kana tara shi ne irin masu bara nan da suke professional masu bara irin wannan Allah ubangiji ya hana na sulaiman ce inda jima'akum wa amwalakum haramun alaikum kuma ce minkum hada fi shahrikum hada fi baldikum hada a hajjin bankwana dukiyoyi da jina ne duka haramun ne sashin ku taɓa da sashi kamar yadda wannan ranar take haramun ne a yaƙi a cikin a wannan watan a wannan gurin saboda haka wannan na farko kenan kowa ya tsaya a inda yake sannan kuma ta siyasar ko wani tsarin da Allah Ubangiji ya kawo a harkar harkar dukiya ta zama ta shafi kowa da kowa shi ne Allah ya ce ma afa Allah wa ala rasuli min ahli qura fa wali rasuli wali wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil kay la yakuna ya yi min ko wa ma ataakum rasuli fa khudhuhu wa ma nahaakum fantahu abinda Allah Ubangiji ya ba ku na dukiya ana magana dukiyar jihadi ne ganima ko fai'u duk abin da aka samu din nan mahallu shaida Allah ya ce to Allah ne da manzansa ne makusantan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da marayu da miskinai da ƴaƴan tafarki kai la ya kuna duk tambayin abin na ya manko dan kada ya zaman dukiya ta zaman tana zagayawa tana jujjuyawa tsakanin mawadata kawai mawadata nan masu dukiyar kenan su da suka samu ta mayaka da suka ba da lafiyarsu da jinanansu suka ɗaga makami aka ɗaga musu suka firgita aka firgita su ta amma Allah ya ci ta zauna a hannunsu su kuɗi sai a ɗauki ɓangare a ba wa ƴannan ɓangarorin makusantar manzan Allah sallama annan miskinai da ƴan tafarki da marayu duk wani mai karamin karfi kenan kai kowa da kowa ma shiga ciki inda ai humusi ne ake magana wannan haka Allah ubangiji ya tsara cikin addini kar duke ki zauna a hannun mutane tsiraro ko mun halda suka sha suka samu ko da a yake suka same ta to kowa ma sai ya samu daga ciki haka nan musulunci ya tsara aikace wancan nazarci kenan aka gaya aikace kuma haka yi musulunci ya tsara irin yadda ake ba da zakka ma'ana dole ne an tsara dole ne sai ka an wufce dukiya taka an raba wa bayan Allah zakka dan su muke gawa ɗaya da cikin sahabbai suna jin mu'azin zai je yamma ya ce fadlallahu alaihim zakata amwalin su akhadhu min aghniyaihim turaddu fi fuqara'ihim wa ala fuqara'ihim za a karbi dukiyar nan da Allah ya su masu fi a kaba a wajen sakawa talakawa haka ainihin humusi da muka faɗa na jihadi haka nan abin da shafi kafarat in kai bihari kafara in kai rantsuwa kafara ba za ka bawa miskinai ta'am in ka sha azumin ramadan kafara in kai kisa kafara wani kuskure irin wannan kafara kafara kafara za ka bawa miskinai akwai ɗan da wuyaye a ciki akwai ciyarwa a ciki akwai tufasarwa a ciki subhanallah duka sai an ciro wata dukiya ta mai shi an bawa ko mai shi ɗin kudin da ɗan nabi sai dai an cira an bawa sauran mutane ma'ana ita dukiya albarkata ta dinga zagayawa tsakanin mutane musulunci haka tsara in ka mutu kuma duke ta ɗauka a bawa makusantanka kuma da rahamar Allah bai ce a ba wanda kake so ba a na kusa da kai da kake cutanya suke cuɗanya ka iyaye ya'ya uwa batanai da sauransu matan aure da mazan aure su ne dai su za su raba duke na junansu gwargwadon kusanci har ma da ma kuma jiretin mun karanta na farko wanda Allah zan yake maganar ba'al warif zalik aka ce mai gado. wanda dan uwan da zai gaje ka so idan zama ta akwai larura wannan kana jariri kuma ba abin maka ciki za a shayar da kai ba to ya ba dan uwanka da ita dukiya zai gaje ka in ka mutu ko shi yana dukiya za ka gaje shi to sai ya ciyar da kai ya ciyar an maka hakinka na shayarwa malamai a nan muka cewa magana fi inganci ta idan aka rasa dukiya kan uwa to yan uwansa magusanta dole su bashi abin da ya kamata wajibi ne sai tsakanin malami amma dai in da manta sun sun ji wannan maganar cewa sai an ba wannan bayan Allah to haka nan in an zo can gaji wancan da kenan in an mutu shi ma shi nan za a yi gaji wannan na dole ne wanda muke faɗa wannan abubuwan na dole ne kafara ce ko musulmi ne zakka ce cewa ta wajibi ne gado wannan dole ne wajibi ne sai an ɗauka daga mai shi an bama da shi mai shi ma na wanda ya gumi a kansa wasu ma ɗansa ɗan ne sa amma dai wanda za a ba wasu ilimin shi ne yawa amma dai ana so a ce ba kai da ka wahalar dukiya sai za ka more ta ba musulunci ya ce awar wasa awar wasa kowa sai ya samu da kuma na mandubi na abin abinda ya shafi sadaka kyauta wasiya zumunci duk hanyoyin dai alkhairi da Allah ubangiji ya ce a wannan saka musulunci yana da cikakken tsarin da babu irinsa babu irinsa kuma kowace al'umma da abin take rayuwa kenan ya zama to akwai wato kyakkyawan kaso na dukiya tsarin al'umma tsakanin mai shi da mara shi wannan bayanan ibn ashir rahimahullah ta'ala a tafsirin wannan ayar ta ƙwallo bin amalina ka tsoro sadaka cikin kuma shi ta gabata ta ƙwallon na da mafiratun harin na sadaka a nan yau bayanan masu kyau masu yawa wannan ɗan ƙakura ne na yi a ciki inda ke bukata ya ƙaro da shi ya kamata ga wajen tsari ne mai kyau da musulunci kuma wanda yanzu mun yi nisa da shi a cikin al'ummanmu akwai buƙatar a ƙara nazarinsa a duba shi a kuma ƙarfafe shi gwargwajen iko a ɗaiɗaiku da kuma gwamnatoci da al'ummu gaba ɗaya Allah kana wata ala yana maganar kada ta sadaka da manuwal adha manuwal ne shine tsakanin wannan abin da muka faɗa jiya gori da kuma cutarwa kada ku ta sadaka ku kun sadaka kuma ku zo ku bi ta da cutarwa da kuma gori tsakaninku da yan uwanku Allah ce kalla biyu ci kuma lahu kasancen wanda ya haka misalin sa misalin ciyarwar wanda yake da dukiyarsa ne ya'yan nasi ya yi don mutane wala yamin billahi wal yawmil akhir kuma shi ba shi da imani me suka haɗu sun haɗu a wajen muni wannan aikin nasu ya mu mana sun haɗu akan asara ka yi aikin alheri ka bayar kuma ka zo ka tarar da mutuncin ka kima ka mutum gori kan abin da ka ba shi ko kuma ka zage shi ko kuma ka da shi to Allah ubangiji ya hana wannan wanda ya haka kamar ya zuba da dukiyarsa ne ba abin da ya samu ba wai ya zama kafiri ba ne ba ba wai ya yi asarar duka ladon da ya yi ɗin ba ne ba la'alla ya samu ɗan wani abu amma dai kafin ya munana abun sai wanda maka tashi hankali da cikin abun sai yake kwatanta shi da wanda yake kafiri ne ya ce da dukiya shi ta can ba ta nan lahira to kwatancin wanda yana abun kuma shi ma ba ta nan lahira kenan ya yi ne don ya samu bayi akwai da suke jefa mutane tsaba wanda ake jefawa ainihin tsuntsaye a jefa masu su suna tafawa a kaka masu su ta kyauta suna bayarwa amma manufarsu shi ne wanda mutane zama tun musu bayi su iya zagi su taka su goranta su wulaƙanta dan adam saboda suna bashi su kuma su mutanen da cikin ainihin kwaɗayi sai ka ce kuda za a wulakanta sun a circe sun a zage sun a taka sun amma ba za su iya tafiya ba inda za a ba su tsaba sai sun zo su dabbobi ne wawaye ne babu wani wanda ya kamata ya ɗaya daga abubuwa abubuwan shi mai bayarwa shi mai karbar da inda wulaƙanci yake allah bai ran ɗan adam a wulaƙanci wulaƙanci ramna ba ne adam wulaƙir muran ɗan adam za ka inda wulaƙanci kuwa to babu girma ba mutunci mai abin duniya mai amfani rayuwa ma gaba ɗaya to shi kuma mai yi shi ne na Allah ke magana a kansa ya bayar ya kuma muzanta to ya zama kamar shigen kafiri ba shi da abin da zai samu kamar kaluhu kamar kalu safuwa ne alaihi turabun ta saba bil misalin wannan wanda ya cewar a bisa kafirci ba imani da Allah ba imani da ranar lahira kuma yi don mutane don a gani don a yaba a matan hakan zai ba shi da wani tunani to canza kamar dutse ne fa alaihi turabun aka ga ƙasa a kansa mai kyau dutse wanda yake jikinsa a kwal kwalkwalkwal sulsal kamar ke ko siminti haka yake amma ga ƙasa kura ta lullube shi ya yi kyau ta ɗauka da ruwa za a ainihin kwaya ta fito tsirrai sun ƙullo kansu aka zo aka sa masa abu ko ma haka nan a ciyayi sun fito haka za a gani a zahiri gwanin kyau to haka shi ma mai sadakar ya aiki gwanin kyau a zahiri fes fes fes fes na shi nan ana ganin zai samu sakamako mai kyau zai samu haddadin an da sun hasu na da fi kudu sun bar su biya da kuma ya ta haifar da kwayoyi guda bakwai ta haifar da kwayoyi guda ɗari bakwai Allah ma ya ƙara masa ya ƙara masa Allah ya kafi limin insha Allah wasiyon Ali haka za a sa rai shi ma haka zai sa rai shi ma wannan kafin haka zai sa rai kuma wannan abin nasa wani abu ne mai kawo ci gaba in ya mai kullewa ba a so ba huwa bilon sai ga ruwan ya zo to kuma ya yi luf luf ana jiran damunar ta zo shuga ga damunar ta zo sai ma makon ruwa ya zo fatara ka ta maimakon ya fita da tsiro sai ya bi shi kwal sai ya wanke wannan ƙasar gaba ɗaya sai a ga dutse ne fa ne tauri ƙarfa ba inda za a yi wani abu ainihin yin tsoro daga ciki asara ta tabbata kenan la ya runa ala shaikin min ma sabu ba su da ikon samun wani abu na abin da suka tsoro dukkanin su wannan guda uku da shi yadda ya sa rai zai samu ainihin tsoro ya fito mishi a kan dutse ko yana ganin ƙasa ta lulluɓe wajen da wanda yake ciyarwa da kafirci kuma yana ciyarwa ba san Allah ba kuma bai san Allah ba da kuma wanda ya ciyar sai kuma ya zo kuma ya gori ya cutar to dukkanin su Allah ce ba su da rabo komai a ciki abin da su da su biruna ala shay mai maka ba su da wani abu da su samu a cikin wannan abu yani a cikin da yayi ya samu wani abu to amma kuma wannan abin nasa ya tsaya ya sake birki ya ɗan bambantawa ne saboda a akwai ganin malamin kan cewa idan mutum ya aikin alkhairi ya tafi sai kuma ya zo yi mummunan aiki amma sai ya mai da wannan abin ya shi ba don Allah ko kuma irin wannan sai ya shi mannan wa'aza ya mai da shi abin gori abin cutarwa ya canza lamarinsa su ne zai faru gare shi malamai da dama suna cewa aikinsa ya riga ya yi sai dai a dakatar da ainihin lajin nashi a nan dai inda ya fara wannan mummunan niyyar ya fara wannan shashanci da shaidi ta daga nan ainihin abin sa riga ya tsaya ya lalace shi ne zahiri duk da yake zahirin nan aya tana magana kamar duka aikin ya rushe ba shi da amfani Allahu alam zahiri wannan na tuna a cikin inawal amalu bin ibn rajab alhamdulillah cikin jami'ar ulumar hikam ya yi bayanai irin idan ya ta shiga cikin aiki bayan an riga an gama aiki ta ganin malamai kuma mafi ya shi ne cewa abinda aka riga aka yi da farko ya riga ya tafi Allah ya kuɗe shi amma ainihin abin da ya zo daga baya ya rushe wasu malamai sun ce suka rushe to Allah alam wannan dai yana kan hatsari Allah abin da zan cewa yana kan hatsari ko dai aikin sai rushe duk kuma ladin na sai tsaya daga nan inda ya fara wannan mummunan manufar tasa ya sa burin mannu da kuma a koyi mannufin koyi a da shi kenan ya rigura abin da ya shuka na alkhairi Allah ce ba su da komai ba su da ikon tsorwurta ko amfanuwa da wani abu a cikin abin da suka riga suka samu mana an ka koro abin da ya aikata ya yi sadaka shi ma wannan kafirin ya yi sadaka shi kuma wannan da ake bada misalin sa ya ji ya ya ga gona gona kamar kyakkyawar gona ga tsakanin nan lublub ƙasa mai kyau jigawa da ta fitar da tsiro bai san ƙarƙashin da dutse ba ne ba kullum sai ga ruwa ya zo yana murna ya zo ya ga kasa ta sha kudin ya buke jefa tsaron zai jefa irinsa a ciki da ya zo ga baya wanke wannan abu ma'ana bai samu komai ba kenan bai samu komai ba kenan komai da komai ya wanke ya tafi ba shi da ikon komai wallahu la yahdi al-qawmal kafirin Allah ba shi da bayan mutanen da suke kafirai ma'ana Allah ba zai dora su kan turba ba amma ba za su yi abin kirki ba za su karɓi aikin da zai karɓo ba Allah ka tsare mu sarki wannan misali ne na mutumin da ya ciyar zahiri ya ce saboda Allah amma zai hada ta da manu da Allah وما ثول الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. الشيء النبي كمان Allah gun yana maganar waɗanda suke ciyar da dukiyarsu ibtiga amfatillah suna halin neman yardar Allah suna tukirwa saboda neman yardar Allah suna tukirwa zikatansu sun suna sun gurfana Allah suke nema wannan abun ya Allah in na bayar Allah karɓa mu Allah ubangiji in na bayar ka sanya wannan ya zama to a hannun dama da kuke za ka kiwaci wannan abin ka tayar da shi har ya zaman in garma da ɗan ƙaramin doki Allah Ubangiji ka nannan kamun wannan ƙwayar ta fitar da zangarniya ta fitar da ƴaƴaye da yawa har ɗari bakwai Allah ka nannan kamun da yawa Allah Ubangiji suna ji ka sani a ƙarƙashin al'arshin karan da babal arshi sai babu wata inuwa sai haka ya Allah ka sana cikin wannan rani yana yin ibtiga amar zafi Allah kan neman yardar Allah cikin min anfusihim suna cewa ne alhali suna masu tabbatar da zukatansu amma suna tarerayar zukatansu suna danna shaidan shaidan yana yana turowa su ma suna turawa wannan bisa tasbit bisa tarsih tabbatar da zukatan su sun tsara sai wannan zai ta musamman a mataki da farko da Allah zan ya hore maka abu shaidan zai ce maka yawo kamar da Allah zai faɗa nan gaba ya zo kuma kafa ya ce maka kai za ka talauce za ka tsiya ce za ka rasa duk ya ka lalace zuciya za ta ce za ta sa maka buri yanzu wannan kuɗin zan yi kaza da shi zan yi kaza da shi zan iya yin kaza da shi zan iya yin kaza da shi zan iya kara shi in haɓaka shi daga naira dubu goma sai ya zama dubu ɗari sai ya zama miliyan goma sai ya zama miliyan ɗari ta hanya ka ta hanya ka amma a ciki ba za ta gaya maka bayarwa ba za ta gaya maka cewa in ka bayar Allah zai ninka maka ba Allah zai maye maka gurbin wannan abin da ke Allah zai sa maka albarka a cikin dukiyarka sadaka ba ta hana ci gaban dukiya ba ta rage dukiya duk wannan ba zuciya ba zuciya gaya maka wannan abubuwan ba to tasbit a nan wajen shine a tabbatar da zuciya din su don haka suke kan haka suke ainihin haka su suna neman yardar Allah suna neman tabbatar da zukatansu kan alkhairi to misalin wanda yake wannan ake misalin cirewar ƙasa ka misali jannatin kamar gona ce gidan gona sun ce janna hanafin gidan gona wanda ya haɗa shuke-shuke kala-kala masu kyau masu yawa wurin da yake da ni'ima akwai gurin ruwa akwai gurin hutawa akwai 'yan takuna masu kyau da sauransu kila mu a yanzu da ake hada gurin tsuntsaye su kuma da zaga akwai bakar dawaki akwai abubuwa da suke dai na jin daɗi na isa na yalwa to wannan gona ce da su take da irin wannan yanayin da rabuwatin tana guri tudu wanda yake bisa sosai idan gona tana bisa tana da advantages da yawa suna cikin ainihin yanayi wanda yake eh, za ta samu amfaninta zai kyau amfaninta zai kyau ruwa ya zo da ita zai fara sai dai ta ƙoshin mata gangara ruwan zai gangara ta fi wajen ni'imomi da dama a lokacin gona tana samun tsintan gudun da yake rabuwa wanda yake mai cudu a saba hawa bilun sosai ruwa kuma mako ya zo ainihin sauka kan wannan gonar taka take a guri mai bisa kuma ga ruwa mako ya zo ya mamaye ta fa'ata ta kula a bai'ifai sai ɗanɗanan ta abubuwan cin cikin ta ɗayan itatuwar ta sai suka fitar da ninkin da ninkin suka fitar da ninkin da ninkin yani irin dabino ne a gan shi ya yi nono ya yi koyo idan irinsa ayaba ne idan kowane irin za a ga sun yi kyau musamman su laraba da ke da suka fi iyawa kenan dabino da inabi sun ce inabi ma karam kyauta ko baiwa ko alheri duk wannan abubuwan sai suka dinga yin goro ninki da ninki suka dinga yin ya yaɗayansu masu kyau masu yawa a gan shi a jinkula gan shi mai kyan gani shi ne ma'ana janna ɗin suna guri mai tudu wuri jigawa kuma sai ruwa ya zo ainihin zuwa mai yawa saboda aka fi tsiran dinga haifar da ƴaƴaye masu kyau da sai ne a nan wajen da nufin ninki biyu kawai ya nufin abu afin tafiya ta ba'ifa amma an ce masa da ifai ne a matsayin ma'auni na tasmiya musanna kamar labdi ka san tamgar da takirar don ina nufin an yi an ƙare yi an yi an ƙare amma ba wai yana nufin sau ba ya nufin mai yawa saka za ta ainihin ‘ya'yanta zamanta masu kyau masu ban sha'awa masu yawa mai ilmi su da hawa bilin fatal wani bai samu mamako ɗin ba wani lokacin ba mamakon za a samu ba amma ko za a samu yayyafi shi ma yayyafin ruwan ba mai yawa ba shi ma zai haifar da tsoro mai yawa gwargwado na wannan ruwa ko kai bai kai wabil ba na kama ana nufa bambancin niyya bambancin amfanin abu wani nasa ya yi yawa imanin sai ya hau ya burin kasa wani kuma nasa ɗan ƙasa tsaki ne nasa na ƙasa ne to kowanne ne dai don Allah ya yi wancan shi wanda ya sadaka ya yi don Allah don zuciyarsa ta dinga ta saba da aikin alheri kuma shi wannan da ake ba fitar nasa ya yi da gona guri mai kyau ƙasa mai kyau ƙasa mai albarka kuma ga ruwa ya zo ruwa mai yawa ko ruwa kankani ko mai ciki ciki dai sai ta samu amfani mai kyau sai ta samu ƴaƴa masu kyau ibanya ta yi kyau to wannan shine kutuncin da Allah ubangiji ya bada na wannan ka tunano wani waje ka sani wata gonaki masu kyau na masu wadata a guri position ɗinta mai kyau ruwa ya zo sai ya fara dira a nan wajen kuma in sako ruwan ake yi daga nan ne za a fara sai ya ƙoshi sannan zai saki sannan ruwan ya tafi ainihin wurare subhanallah mai kama da hadisin da maza musulun mai ke ba da labarin wani mutum a birnin isra'ila da wani bayan allah ya ji mala'iku a sama suna tura ruwa suna ce ajiye a zubar wannan a gonar wani ajiye a zubar wannan a gonar wani bai san sunan mutum ba amma sai ya rike suna sai biyu kuma sai ga wannan hadarin wannan gajimaren ko hadarin da aka turo shi kawo wani waje ya yi ya zuba ruwa ya zuba ruwa zuba ruwa sannan ya fara gaba saka sai ya sawo har ya zo wajen wani mutum sai ya zo wajen gona wannan mutum ji Allah sai ya tambaye sai ya Abdullah kai menene ya sunan ka sai masu wani wani sai ji sunan da ya ji din nan sama ana ku Allah ya yaye masa hijabi ya ji maganin mala'iku saboda ya ba shi wannan izina ɗin ya ba shi wannan wa'aza saboda haka ya ce masa ta kai ne matsayinka me kake yi me sana'a kai ce aiki na ke kenan in na yi ainihin noma zan ci sulusi in ba da sulusi ita gunan ajiyar da sulusi aikinsa kenan subhanallah to don kaji kaji kaji kaji abinda na ji mala'iku suna ba shi shine har ma ke ce musu kun har wani abu na alkhairi da nake ta wannan abun alkhairi ne dan bani Isra'ila Allah ya ba su karamomi yawa ya ba su izinoni daban-daban to shi wannan bawan Allah abin da ya haɗa shi da wannan zancen namu shine gonarsa musamman ake aiko mata ruwa daga Allah subhanahu wata'ala saboda abin da zai yi gona ce burin a mai alheri za a ɗauka a bawa talakawa a ciki shi sa Allah ya aiko musamman azuwa ruwa a ciki ta na ya samu wabil ɗin ke na ha wabil ruwa mai yawa ya same ta ya zama an samu ninkin ba ninkin abin da yake na amfani a gona ko za a ba bayan Allah da su waɗannan su kuma suna yi ne Allah na bada misalin masu yi saboda Allah ne kuma su sabawa da ransu su sake ta akan aikin alkhairi su hana ta ruwa da ƙoro. kowane ake a tsari mutum ya ɗauka zai yi shi zai iya samun matsala da farko kafin ka saba in sallah ce in hadda qur'ani ce in neman ilimi ne in wani zumunci ne za ka sha wahala a farko allah in ba abin da rai yake so ba mai daɗi ba amma idan ka daure kana yi sai zama to Allah tabbata ka Allah ya tabbatar da kai akan wannan ake alkhairi Allah bima ta'maluna basir Allah ubangiji yana jiye yana kallon abin da kuke aikatawa ba ji ba yana kallon abin da kuke aikatawa sadaka wanda ya wannan aikin alkhairi Allah ji ba zai kyale shi ba Allah ji zai sakan ka masa zai ka masa zai ba shi abin da yake ne wani alkhairi to wannan wanda ya dan Allah kenan zaman karanta kusurce guda biyu misalai ku biyu misalin wanda ya yi sadakarsa a daidai amma ba ta da mannu da da gori da cutarwa misali na biyu wanda ya yi ciyarwarsa ibtigha marfati llahi tathbitan min anfusihim saboda ne mun yarda Allah da kuma tabbatarwa da kawo kansu da tarbiyyar da rayukan su akan yin aikin alkhairi misali na uku ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun dayan ku yana so ne akwai mai so a cikin ku zaman to yana da gona wannan gidan gona da makwata min nakhilin wa anabi ga nakhili ga ma'ana ga da nakhil shine dabinai da kuma min nakhilin wa anabin da dabinai da inabai a cikin gidan gona tajiri min tahtal anhar ga ruwa yana gudana a ciki yana malala yana cin daɗi na'am lahu fiha min kulli thamarat ya'yan itacen duka sun fito sun yi lubu-lubu sun yi luhu-luhu sun yi jajajir sun yi kwanin ban sha'awa biyu ja ga ainihin dabino jajajir ko yalo sharɗin nan musur matab yawwa komai ya kan kama a gona wa a saba wulki ba koyaushe haka ke cin waje abinsa to amma kuma yanzu ya kai matsayin da girma da tsufa ya cin masa kwatantan kenan ka haɗa wannan picture ɗin a cikin zuciyarka mutum ne mai arzikin noma ga gidan gonansa ko shekara na cikin moriya ta gila a shekara masu biyu gusa uku guki kiwon amfaninsa ya sai da dan sayarwa ya sai da kaya cin ci ya ɓanna ma ɓannatar cikin aminci to sai girma ya same shi tsufa ya same shi wani zai je tsaya masa a wannan wajen ya kula da gonan nan ya haɗa kan ma'aikatan gonan nan ya haɗa kan dukiya sai haɗa kan lissafin sai ya tura can ya tura can a firiza ya tura tura siyarwa ba zai masa wannan aikin tsofa ya same shi ya ansa ko wala hoto ya tumbo a fa'o Allah ya ce gashi kuma da ƴaƴaye ƙanana wanda ke القافر isa ya tsaki nauyi ba saboda ƙarfin sa ko rashin lafiya ko wata to gashi da ƴaƴa zuri'a bu'afa ƙanana kasassu ba za su iya yin abin kirkin da ya kamata ba su da wannan gona ba a saba haɗe yana wannan hokkasar yana yi kamar ba zai iya ba kamar zai yi kamar ba zai ba sai kuma ga iska guguwa mai zafi ke hinaro suna haɗa da zafi kamar wuta nan ba wai wuta a gina ba zafi kamar wuta ta zo ta afko wannan gidan gonan nasa fahtara ta busar da ainihin kan kayan cikin gona itatuwan suka bushe ba sa ba da amfanin ba wannan kayan itatuwa ba wannan banyan mai kyau ba wannan abin jin ba wannan abin tsajar da za a je a rabar a samu kuɗi a yi bushasha. to babu nasallallahu lafiya shi kuma nan mai fargare shi shi kuma bidan Allah ba ne ba bidan Allah ba kwatancensa shi ne mutumin da yake yin aiki kwancin da ya almasu ɗin ya yi ne don mutane su gani don mutane su gani saboda haka shi abin a farko kamar lafiya lafiya lafiya amma a ƙarshen al'amarin ya lalace ƙarshen al'amarin babu alheri a ciki babu riba saboda bai dan Allah ba kazalika bayyana Allahu lakum alayati ayati la'allahum tafakkarun Allah ya ce muku bayanin ayoyinsa dalla dalla da misalai da kusance amma ko muku da nesa kusa abin da yake a kwakwalwa mai muku da shi kamar kuna ganin sa za ku iya taɓa shi kamanta muku mahsusat eh, ma'anawiyat amma da ku mahsusat abin da yake na kwakwalwa ne a damu da shi a zahiri ku don ganin don ku gane la'allahu tafi karuna don ku gane ku tunani ku ɗaki matakin da ya kamata Allah ubangiji ba mu ikon gyarawa ba mu ikon yi domin ka ka tsare mu da yi aikin alkhairi aikin bauta a busariya ka tsare mu da yi aikin fatar shi Allah ka ba mu alaƙa mu kama Allah da salatu da sallama da manzon Allah Muhammad halayensa da sabbin sallah wani jikin ya kada damu da tsari da ta mausifon